فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله فإنه السبيل القويم في الدنيا والآخرة فقد قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية عباد الله تمر بنا الأيام وما أسرعها وتمضي الشهور وما أعجلها ويطل علينا موسم كريم وشهر عظيم ولحظات غالية ويفد علينا وافد حبيب وضيف عزيز فبعد أيام معدودات يحل علينا شهر رمضان المبارك بأجوائه الإيمانية وأيامه المباركة الوضاءة ولياليه الغر المتلألئة وأحكامه وحكمه السامية bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzansa manzan tsira ne, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmai matsorinci Allah subhanahu wa ta'ala matsorinci Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokinsa tsoron Allah shine hanya mai kakkiya shine hanyar tsira nan duniya da gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sana cewa wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku face sai ya bi kan sirati a ranar tashin kiyama kana ala rabbika hataman maqdiya wannan hukunci ne wanda Allah subhanahu wataala ya hukunta wanda tabbas zai auku sai Allah yake cewa summa najil ladina takaw yace bayan haka sai mu idatar da wanda suka tsorace mu wa nadaru zalimin fiha jisiya sai mu bar azzalimai ma'ana a cikin wuta suna gurfane yan kwa musulmai kun ga yadda kwanakai suke tahiya da gaugawa wata sai ka ce sati da haka muka samu kanmu a ƙofan wani ko muka samu kanmu kusan wani bako da ya kusan zuwa wanda shine watan nan mai albarka watan nan mai girma watan nan watan falala wata ne wanda yake tattare da ma'anoni na imani wata ne mai albarku mai albarkatai da yawa wanda yana da hukunci kuma yana da hikimomi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya so shine watan Ramadan ba da jimawa ba za mu shiga wannan wata da muna maganan cewa saura wata kaza ya zo muna maganan saura wata ɗaya lokacin da Shaban ya kama sai yanzu gashi muna maganan saura kwana ma'ana kwanakai wanda ba su da yawa watan nan zai zo ya same mu don haka yan uwa mu tsoronci Allah subhanahu wa ta'ala musan wannan wata wata ne na ibada na bautan Allah subhanahu wa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyautansa kyauta kuma ta musamman in kuma Allah ya ma bayan kyauta a amsan kyautan suke yi idan Allah subhanahu wa ya ma wata ta goma shi to kamar yadda baya so a sabe shi haka yake so a amshi wannan kyauta don haka mu buɗe zukatanmu mu amshi wannan wata mana mu yi marhaba da wannan wata kar mu yi yadda wasu suke ganin cewa watan ramadan wata ne na takura wallahi babu takura ko ɗaya a ciki allah ne subhanahu ta'ala ya ma al'umma annai muhammad sallallahu alaihi wasallam kyauta ta musamman wanda ta hanyar shi za su tsira kamar yadda muke bayani kullum al'umma wanda suka gabaci al'umma annai muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kwanakai masu yawa a rayuwarsu wani sai shekara dubu wani ma ya haura dubu wani kuma dubun ba kaɗan kuma wanda ya bautan Allah subhanahu wataala cikin wannan kwanakai ba a hada shi da wanda ya yi a kwanaki mana shekaru 60 70 kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da al'ummarsa ya ce al'umma ta shekarun 60 70 ne to sai Allah subhanahu wataala yake mana irin waɗannan kyaututtuka ba dan komai ba dan saboda mu kamo wa'ancan wa'anda mana suka gabace mu kai har musu ma kau idan mu kiyaye waɗannan mana lokaci. don haka watan ramadan gashi nan yana kofan gida Mana yana kusa da mu allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu azumce shi wanda kuma wannan falala ne shi ma wani daban wanda wani allah subhanahu wa ta'ala bai bashi wannan tagomashin ba wani babu ya rasu yanzu bari mun yi azumi da shi amma yanzu aka neman shi babu shi allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki sa. to kai wanda ka zo ka tar da wannan watan muka ka san falala ne daga Allah subhanahu wataala kyauta ne na musamman wanda Allah subhanahu wataala ya ba kada ka yi mutulci kada ka ƙi gode wa wannan kyautan don haka amshi abin hannu biyu biyu an ai haka to Allah subhanahu wataala zai ma gamdakatar zai datar da kai da wannan watan dan uwa musulmai watan ramadan wata ne mai falala wanda a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana bude kofofin aljanna idan watan ya kama za a bude kofofin aljanna don saboda ayyuka wanda suke kai mutum aljanna a cikin watan suna da yawa matuka kama da azumin shi da kansa wanda ba karamin abu bane kama da ciyarwa sadaka da masu shi suke yi kama da salloli na nafila da ake yi da tarawi da kiyamul layl da sauransu to wannan duka wasu abubuwa ne wanda an hi kazar-kazar mana zuwa ga yansu a cikin wata sai ya zamanto an buɗe kohohin aljanna don saboda masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala su samu wannan shiga aljannan nan kuma wata ne kamar da maza Allah ya ce ake rirrife kohohin wuta da an buɗe kohohin aljanna to sai kuma a rirrife kohohin wuta don saboda aikin saƙo za su ragu musamman a duniyar musulmai aikin saƙo matukan mutum yana da azumi a bakin shi yan uwa musulmai Za ka ji yana tsoron ya yi wani abin da zai baras da wannan azumin sa ka gani yana kafa kafa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana yayi bayani yace cewa azumi ma'ana garkuwa ne a asiyamu junnatun azumi garkuwa ne mana tana garke tana kare mutum daga fadawa sabon Allah subhanahu ta'ala. ɗan uwa musulmai manzon Allah ya ce a wannan watan ake daddaure shedanu mana shedanu za a kama a daddaure su daman su ne suke fitina dan adam su suke tunzura shi zuwa ga sako to sai manzon Allah ya ce sai a kama a daddaure su dan saboda a baka dama ko a rage ma aiki na saboda ka bauta wa Allah subhanahu ta'ala, ba tare da ka yi asaran wannan watan ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kai asararre ne wanda wannan watan zai kama na Ramadan kuma ya mutu ba a gafarta mashi ba zunubansa dan saboda wata ne na gafara zunubai don haka ake bude kofan sama Allah subhanahu wataala yake bude kofan sama dan saboda ya amshi ma'ana addu'a ko kukan bayinsa a cikin a cikin wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'o'i guda uku ba a mayar da su idan aka yi salasu da'awatin la turaddu ko salasatu la turaddu da'awahum mutane guda uku ba a mayar da addu'ansu in suka roki Allah subhanahu wataala yake ta as hatta yuftira mai yin azumi har lokacin da zai kai ya bude baki wal imamul adil da shugaba mai adalci wa da'awatul mazlum kuma da addu'an wanda aka aka zalunta don haka yan uwa musulmai mu yi kokarin ribantan wannan abinda Allah subhanahu wataala ya ba mu shi ta hanyar shirya masa akwai bukatar shiri duk da ba mu shigo shi ba saura kwana kaɗan to yan uwa mu shirya babban shiri shine mu yi ƙoƙarin yaƙan mu ta amshi wannan abin hannu biyu biyu mu yaƙi zuciyarmu ya zama to muna murna da zuwan watan ba a ce in mu ji labarin ramadan ba gaban mu yana faɗuwa shi bautan allah subhanahu wataala ana gina shi kan ka'ida guda biyu ne na farko son bautan don saboda allah ne ya ce a yi na biyu kuma kaskantar da kai ka nuna cewa kai bawa ne wurin Allah subhanahu wataala to idan ibada ta rasa waɗannan abubuwan ɗaya biyu nan to sai ta samu matsala lokacin da kake bautan Allah kana ganin kamar takura ma ne aka yi kamar dai Allah ma subhanahu wataala bai hasan ka ya dora ma wani wahala to sai kai asara don haka ake so mutum ya bude zuciyarsa ya amshi wannan abun hannu biyu biyu to a lokacin Allah subhanahu wataala zai sakanta masa da abin da ke sakantawa bayan sa mu'mini yan uwa musulmai wannan watan ramadan ya kusa yana da hukunce hukunce akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye abin da ya farallansa, abin da ya sunansa abin da ya shafi sharɗansa wanda yawanci daga cikin musulmai suna shiga watan ba tare da sun yi ƙoƙarin sanin me wannan hukuncin hukuncin ba da farko dai musan wannan watan baya mana dole ne mutum ya ɗauki niyya tun da ibada ce ibada ce kuma kowace ibada dole ce sai dole sai kai niyya a ciki kamar da manzo Allah yake cewa innamal a'malu binniyat cewa ayyuka ana yin su gina su ne kan niyya kenan dole ne mu ɗauki niyya dan da aka ce an ga wata aka ba mu labari to lokacin za mu ɗauki niyya malamai suka ce ta yiwu kana iya furta niyyan watan gaba ɗaya ka ɗauki niyya ɗaya na watan gaba daya in wani abu bai zo ya cire tsakanin ba ko kuma sai ka ci gaba in bayan ka ɗauki azumi sai wani abu ya zo ya tsinke ko kuma sai ka kara ɗaukar niyan a sabo amma so samu ne kullum ka rinka ɗaukan niyya kafin alfiji da keto ma'ana idan zaka ka kwanta sai ka kwanta da niyan cewa zaka yi azumi gobe kuma ba magana ake yi ba a ce allah mana wata addu'a da ake na musamman wajen niyya ba kawai zuciyanka za ka sa cewa za ka yi azumi ko shi ke niyyar ta samu don haka sai kuma rike baki mana ci ko sha wannan shi ne mana gimshikin bayan an yi niyya shi ne ka rike baki ba ka ci ba ka sha ko ba ka kusantar mace ko mace ba ka kusantar namiji wannan dole ne a same su inda mutum zai azumi sai ya ci ya sha da kuskure wannan babu komai amma dai da gangan to azumin nasa ya kare malamai suka tattauna cewa yaya zai yi zai rama ne ko kuma mana zai yi kafara ne wasu ka ce zai rama azumin kuma yi kafara amma wannan magana ba ta da ƙarfi duk wanda ya karya azumi da gangan to ba a ce bai yi kafara amma ya san yayi sabo yayi sabo mai girma tana yiwuwa ma rama wanda zai yi baya iya rama abin da ya bari na azumin farilla Dan haka a kiyaye abin da ya shafi ganin wata kowane shekara ana ta cece ce? yan uwa musulmai matsoranci Allah subhanahu wataala shi addini babu sun zuciya a ciki sai ka ji wani yana cewa ai ba a ga watan nan ba a yankinsu ko ba a ga watan nan ba a kasan su ko na mai kama da haka shi ka'ida na azumi idan an ga wata ake ɗauka kuma in an gani ake bari in an ga wata ka samu an samu labari an ga wata ba sai ka gani ba to makaho mi zai ce shi kenan da ka ji labari an ga wata sai a tashi da azumi in kuma ka ji labarin mana an ga wata na shawwal shikenan sai a aji azumi tana yiwa wani ya ce shekaru aru aru muna samun sabani a ce an ga wata kuma daga baya dai sai a yi kwan biyu a ga wata ba wani naka ba naka bane wani naka ba naka duk lokacin da aka samu al'umman musulmai suna da doka suna da ka'ida da suke rayuwa in suna da shugaba wanda shine yake jagorantar su idan aka kawo labarin cewa an ga wata shi sai kai ka ɗauka to wanda ya ce ya ganin ma ya karya kai wajen kai da Allah babu babu ba komai tsakanin ku in aka ce an gani kabari kai da Allah babu komai tsakanin ku matsalan cewa a zo a ce an gani sai ka ce a kai ka gani sai ka ki doka to an ya zama to kuma an gani kaga matsala ne to dan haka idan aka ce an gani mu ɗauki wata idan an ce an gani mu bar azumi kamar da manzo Allah ce sumu li ru'yatihi wa afdilu li ru'yatihi ku yi azumi idan an ce an ga wata kuma ku bar azumi idan mana aka ce an ga watan an ga watan shawwal don haka akwai kadiya ta ikhtilafin matali yan kwa musulmai shi ma kadiya ne wanda malamai suka tattauna cewa ya za a yi a samu bambanci tsakanin saudiya da nijar wajen azumi kuma duka musulmai muke wannan babu laifi wannan babu laifi ya faru a zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka suka mana mu'amalance shi game da Abdullahi dan Abbas yake cewa ce haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni yana an samu yanki wuri yanki mai tsawo mana ko ƙasa daban-daban sai wannan ƙasar ta ce ta ga watanta za ta yi azumi yau ta yi ita waccan ta ce ba ta gani ba sai ta yi gobe wannan ba matsala ba ne don haka ikhtilafin mutali abu ne wanda ah, malamai sun yi bayani baya kawo matsala inda kake in an shi an ga wata ko ba ƙasar ka bane sai ka yi yanzu da a ce mutum ya tafi nigeria a can ji labarin an ga wata a can ba a gani a nijar ba to a can doka zai yi don saboda yana cikin jama'an musulmai ne zai ɗauka in ya zo Nijar da ya zo Nijar kuma sai ya sallar da Nijar in azuminsa ya cika har ya ɗora ma zai rike sa ne ya yi sallar da 'yan Nijar in kuma azuminsa ya rage gami da yadda 'yan Nijar suka ɗauka yana lokacin in bai cika 29 ba a lokacin shi zai rama azumi azumi ɗaya don saboda yanayi ne wanda ya shafi shi kaɗai ya samu kanshi a wata ƙasa aka ga wata kuma ya zo garinsa watan dalon watan ya jinkirta ko kuma aka gan shi da farko don haka yan uwa mu tsoraci Allah subhanahu wataala mun kiyaye dokokin Allah ah, ana son haɗin kan musulmai a gamin abin da ya shafi komin a cikin al'amari musamman abin da ya shafi kuma ganin wata sultu na ramadan don haka kada mu kawo ruku wasu su ce su ba su gani ba abin mamaki mutum ne yana rayuwa a saudiya sai a ce an ga wata a can wai sai ya buga gare su wani gari a nijar sai ya tambaya cewa an ga wata in an gani a garin su zai ɗauka an ba a gani ba shi da yake saudi ba zai ɗauka da saudiya ba kaga wani tsakarin jahilci ne ai addini daga can ya zo addini can tushensa ne kuma komin kishin addininka komin kishin addinin 'yan ka bai kasa da wa'ancin wanda suke kishin ba don haka ba za su yi abu da wasa bayan uwa mu tsoraci allah subhanahu wa ta'ala mu mana aiki da hukuncin da musulunci ya ce mu yi mu haɗa kanmu kada mu kawo rarrabuwa akan abin da bai cancanta mu rarrabu duk wanda ya yi wannan ya yi laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai hukunta shi daidai gurgurdan laifinsa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wasalatu wasalamu ala rasulullah wa ba da uwa yana daga cikin hukumce-hukumcen wannan wata na ramadan ba azumi ranar talatin ga wannan wata wanda muke ciki don sabida a tarbi ramadan wanda shi ne watan sha'aban wanda da shi sai watan ramadan kwanan shi na talatin din nan shi ake kira yau shak rana na shakku rana na kokonto wanda ana tsammani talatin ne ga wannan watan koko ɗaya ne ga watan ramadan to mutum ba zai tarbi wannan ranar ba don saboda ya dace da ramadan don bai samu labarin an gani wata ba a yankin su manzo Allah ya hana kamar yadda Ammar bin Yasir ya rawaito yace man sama yawmal shak faqad asa abul qasim duk wanda ya azumci ranar talatin ga watan sha'aban yana nufin cewa ya tarbi ramadan to ya saba ma abul qasim wanda shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan in ba kana da azumi ba da kake yi tuni wannan watan da ya kama an kwadantar da ɗan uwa musulmai an ce su yi ƙoƙarin azumtan mana wannan watan to sai ka kama azumin wannan watan kana yi litinin da alamishi ko ka ɗauki kwanakai kaza kana yi to in ya zo daidai da wannan kwana talatin ɗin to idan kai bai zama laifi ba ba kai bane da saboda ka ma na ka tarbi ramadan a kai ne da saboda tsarin azumin ka ne da ka dauka yazo yazo akai malamai suka ce in haka ne ba a yi laifi ba don haka wurin ma wanda bai ma doko azumi ba an ce idan wannan watan ya raba gida biyu to ba ma bai ma dace bai yi azumi game da wanda bai haro azumi can baya ba don haka mu tsoranci Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokin Allah yan uwa watan nan Ramadan wata ne na tausayi wata ne na karatun Qur'ani wata ne na sallah wata ne na azumi ka toka kada mu yi asarar mu. don kamar da yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dama ne na cewa maribanci rayuwar mu a cikin wannan watan mu yi kokarin sa gaimin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muke da shi na karfi jiki na kwazo haka na dukiya mu yi kokarin mu mana ciyar da su dan saboda mu dace da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ga musulmai a cikin wannan watan mai albarka ina mana kiran masu hannu da shuni masu hali kuma da suka kuka sanin cewa yanzu mutane suna cikin matsaloli don haka mu yi ƙoƙarin taimaka musu a ƙasashen larabawa idan irin wannan lokaci ya zo watan ramadan masu kuɗi bi suke masallaci masallaci su rinka cewa na kama wannan masallacin na kama wannan masallacin sun kama su za su ciyar da masallata wannan masallacin har zuwa ka zo a ce an kama wannan kai ta nema kai ta nema da kyar za ka samu masallacin da za ka ciyar da mutane don saboda mutane sun gane shi ciyar da mutum ciyar da mai azumi yana da lada kwarai maza Allah sallallahu alaihi idan ka ciyar da mai azumi ka bude masa baki to za a baka ladan kaman yadda aka bashi kaddara cewa masallacin nan mutum goma ne mutum ashirin ne mutum talatin arba'in suke sallah sai ka zo ka musu bude baki suka zo suka ci to mutum arba'in din nan bayan an baka lada kuma za a baka lada kamar mutum arba'in kenan kai ɗaya a wurin kamar ka yi azumin mutum arba'in da ɗaya ne misali a hakun gara basa ne wanda bai kamata ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma hali mana su yi watsi da shi wanda ba mu da wannan al'adun a nan amma ya kamata masu hannu da shuni su yi hoɓɓasa mana su rinka taimakawa in hakan bai samu ba kana iya tsari na musamman ko abinci kana iya saya ka rinka aikawa mana masu karamin karfi idan kai haka za ka samu ladan allah subhanahu wa ta'ala yan uwa musulmai mu tsoraci Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokinsa mu bude zakatan mu amsan mana a targan wannan watan mai albarka kuma mu kiyaye kada mu yi ishiru azumin banza ko ko mana ishiru mu yi banza ko inwan banza kamar da annabi ya ce yace so da yawa mai azumi zai yi azumi ba shi da ladan komin a wurin Allah subhanahu wataala ba ce inwa da ishiwa shine azumin a baki kadai yayi ko ko bai ci ba bai sha ba shine kawai azumi shi kuma azumi ana so bakinka harcinka yayi azumi gabanka su yi azumi komin a jikinka ya azumi me ma'anan azumin harcenka kada ka yi abin da aka haramta ma ma'anan azumi na hannu kada ka je ka yi sabon Allah azumi na kafa kada ka yi tattaki ka je inda Allah subhanahu wataala ya hana ma a lokacin in azumin umarce to sai a baka ladan cewa kayi kayi azumi amma lokacin da kake azumi kai ne gulma kana azumi kai ne mana jinna eh, mu mutane kana azumi kai ne kawo wani wani film wanda ba su da amfani ka rinka sawa kar kuni kana kallo akwai wanda sai a azumi wai zai rinka zuwa yana neman mana irin wasan nan na kwaikwayo da ake film din nan ya je yana kallo kusan kallon film din nan bai halitta ba yan musulmi bai halitta ba dan saboda duk abin da ya haramta a gare ka a waje a cikin wannan tele ya haramta a gare ka za ka gani mata a tsareci za hatta namiji ma haramun ne ka ga tsarecin sa balle mace hatta namiji haramun ne ka ga tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwa haramun ne balle kuma mace to so nawa za mu gani a irin wannan fim mutum ya huto daga jeren wando namiji ma sa haram ne balle kuma matan da suke hutuwa babu kaya na musulunci ba mana hanya bane na a rage ishirwa a hanya ne na ai asaran azumi don haka yan uwa sai mu kiyaye abubuwan suna da yawa za mu ci gaba da bayanin wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai mu Ramadan ma'ana a cikin goshin lafiya da ƙarfin imani Allah subhanahu wataala ya ce mana abin da za mu ma'ana gudanar da wannan azumin cikin kwanciyar hankali ba tare da matsala ko matsatsi na rayuwa ba اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعالى قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله